محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد يوم الاربعاء اشبوم الشهر قوت رمضان الف دليل من الثلاثين دا شدة هجرية يو شاور من يكسكرين الف دليل من الثلاثين دا شدة يوم ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu zama na goma sha biyu. a cikin suratul an'am da muka fara daga aya ta ɗaya, jiya mun shiga aya ta 151 da biyu da uku da hudu da biyar da shida muna kan bayanin su a tafsirin da muke gabatarwa na azumi a masallaci na lamba 36 titin boni a garin port harcourt jihar rivers a Najeriya. mun karanta ayar kul wanda kamar yadda muka karanta cewa abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi kamar da ke cikin mustadara na imam al-hakim da isnadi karɓaɓɓe yake cewa fil an'am ayatun muhkamatun a cikin suratul an'am akwai ayoyin da suna nan tabbatattu ne hunna ummul kitab su ne asalin qur'ani ma sai ya karanto faɗin Allah subhanahu wa ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم معنا وإن سنين آية ذاك إيسير أم الكتاب بنفس كلام ابن عباس رضي الله عنه Ah, wannan wasiyar wacce ta fara da hani a bisa aikata shirka imam qurtubi Allah ya kansa da Rahma abu abdullah muhammad ibn ahmad al-ansari al a cikin littafinsa aljami da ahkamin qur'an da yake tafsirin wannan ayar a matsala ta uku ya kawo matsaloli hudu to a matsala ta uku afwan ya kawo matsaloli goma sha hudu karkashin wannan aya a matsala ta uku ya ce الثالثة مسألة هذه الآية أمر من الله لنبيه wannan aya umarni ne daga Allah zuwa ga annabinsa bi an wa jami'al khalqi ila sama'i tilawati kirayi gaba ɗaya halitta domin saurari abin da Allah ya haramta wa haka za ya ji alamun ba'dahu min al-ulama'i haka nan ya wajaba akan dukkan wanda ya zo bayan annabi sallallahu cikin malamai an yuballighu an-nasa wa da lahum ma harrama Allah alaihim min mahal wajibin malamai ne su su yi bayani me Allah ya haramta cikin abubuwan da Allah ya halatta su faɗa halal su faɗa haram ubangiji subhanahu ta'ala ya ce inda kurdu ya ce qala Allah ta'ala ubangiji ya ce sai kawo mana ayar ala imran wa idh akhadha Allah mithaqa alladhina wa idh akhadha Allah mithaqa an-nabiyina wa idh akhadha Allah mithaqa الذين اوتوا الكتاب لتبينوا وإذ أخذ الذين اوتوا وإذ أخذ الله ميثاق lokacin da muka rike alkawarin wa'anda muka ba wa littafi suka yi alkawari da su kamar agreement ne tsakanin Allah da dukkan wanda Allah ya ba wa ilimi cewa yi nuna wurin nasu tabbas su tsaya kuwa mutane bayani fi nuna kada kana da wani ilimi ka boye mutane sa wa hujjar a ce mutane karatun zai fi yawa kai dai ka sauke nauyin ka amma wajen sauke nauyin ka yi hikima ka san yadda za ka ba wa mutane a irin yanayin da za su ji daɗi su karɓa su fahimta kada ka ce a'a ni kawai ai Allah ya ce da tubayyinun na wulin nasu ka kai ta zabga wa mutane larabci a mimbari kana ka kudu ba ka karanta da su ka ce ni dai na na gama ina da ka illa balaka sai ka tabbatar da cewa ba ka ba su a yadda za su iya fahimta da tubayyinun na wulin nasu wala taktumuna kada ku koya wannan karatu amma na nazaru wara'a zuhurihim da watsar da maganar Allah suka ki su koyar da mutane halal da haram sharo bi thamanan qalila suka ma dinga kasuwanci da sabon Allah da Allah ce da bi isa ma yashau Sun da abin da suke siya ko su siyar suke musanyawa na ayoyin Allah sai ga malami ya kai malami amma kuma ya zama boka in duba sai ya kawai a zai ba da ku yana fakewa da wannan kur'anin da Allah ya bashi yana cin zalin mutane yana karfi musu amma Allah ya jarrabe mu da irin wayannan azzalimin malaman sakamakon zalunci mu da rowa su malaman suna zaune a cikin al'umma al'umma kuma ba ruwan da su to dole su nema wa kansu mafita su kuma sai su zaɓa hanyar fiyar da ayoyin Allah kuma sai su ɓata su ɓatar Allah ya samu dace imam al-qurtubi yace wa zakara ibn mubarak abdullah ibn mubarak ma ya fada yace akhbarana isa ibn umar an amr ibn murra annahu haddathahu qala cewa amr ibn murra ya ba su labari ke cewa qala rabi' ibn husayn rabi' ibn husayn yana cewa shi kuma rabi' ibn husayn yana cikin a'immatul tabi'in tabi'i cikin masu daraja cikin tabi'in wanda in ka gan shi sai ka tuna Allah wanda iyakar dai imani ka samu irin da Abdullahi masa wuce to Abdullahi dan Mas'ud sahabi in ya gan shi ma sai ya karanta badan Allah wa bashirin mukhlis na saboda ya san wannan ba karamin bawa ne na Allah shi bai ga annabi ba tabi'i ne amma in ya gan shi sai ya rinka murna yana farin cikin Allah ya Mas'ud masa wuce yana an gan shi sai an tuna Allah har ma yana ce masa wallahi laura aka nabi nabi sallallahu alaihi wa sallama la surra bika wa la ahabba da annabi ya ga ka ya ji dadin ganin ka kuma na san sai ya so ka annabi wanda saboda tsananin kuka da bautar Allah da tsoron Allah yadda ka san busasshen dabino haka ya zama babu sama ta kukan na sai yawa anya kuwa ba zuwa kai kai kisan kai kai ka faɗa mana ba ka zo kana dama kana kuka in kisan kai kai ka gaya mana mu je mu samu wa'anda kai wa kisan kai in suka gane dama da kake yi za su yafe maka ka faɗa mana ce kwarai baba na yi kisan kai wa ka kashe ce kasaltu ina na kashe kaina da laifi wayarli in lam yarhamni rabbi kai sunan Allah bai mun rahama ba kuma siga ne sabt yana cikin rijal sitta bukhari muslim tirmidhi nasai abu dawud ibn maja da imamu ahmad da sirra ta hadisansa ta hanyar almajiransa rabi'i ibn husayn Allah ya kara yarda a gare shi kansa yake cewa bi jalisin lahu ya gaya wani abokin zamansa ya ce a yasurruka an tubuta bi sahifatin min annabi sallallahu alaihi wasallam lam yufakka khatamuha za ka ji dadi yanzu a kawo maka wasiƙa a kawo maka takarda wacce take wasiƙa ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ɗaye kan sarkin jikin ka kusan kan sarki ai stampi a da idan kai wasiƙa to sai ka kai ta gidan waya sai a manna mata kan a rufe tsakanin inda za a buɗe wasiƙar da ƙasanta ta yadda da an bude za a gane cewa an bude kamar yanzu yadda in kace waya za a ganta kin yanzu in kace sai iphone ko kace manyan smartphone sai a ce in ka ganta an fara wannan stampin din to ka siya an taba amfani da ta zama fairly use ko london dole sai ka ganta sai yace to kana so a zo maka da wasiƙa ɗanyar ɗanyarta daga annabi ko ma stampin ta ba ba ba ba qala na'am ce kwarai sai ce to faqra ka karanta faɗin Allah qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum wannan kai tsaye daga annabi ne zuwa gare ku ya mutane wasiƙa ce ɗanye ɗanye ba a sirka ta da komai ba da in ka fahimce ta to kamar annabi ya baka sako ne sallallahu alaihi wa ala alihi ka'ab al-ahbab ɗaya daga cikin tara yana cikin tabi'ai shi da bai rude ne amma ya musulunta to yawancin sahabbai suna zuwa wajensa yana ƙara musu ilimi dangane da abin da ya shafi tarihin da ya inganta a cikin da zaman an su Allah da Abbas suna karɓar karatu a wajensa da ahbar to ka'abul ahbar yake cewa hadhihi al-ayatu miftahu wannan ayar ai ita ce mabudin at-taura ma'ana lokacin da muke can muke karanta at-taura wannan ayoyi da su aka buɗe a taura sanda aka yi lancin din a taura su ne a farko بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هل إزواء قرشي معنى أتسمع التوراة ما أقوي ونن آية آية من كان تبنى عبد الله بن عباس إمام القرطبي يسأل كاش أن هذه الآيات لمحكمات wannan ayoyi tabbatattu ne ba a shafe su ba allati zakara Allahu fi surati Ali Imran sune Allah ya ambata a cikin surati Ali Imran ajma'at alaiha shara'i'ul khalqi wa'annan a wasiyoyin guda goma duka shari'o'in duniya sun haɗu a kan ba wata shari'a da ta zo da sakanin su walam tunsakh fi ba a taɓa shafe su a wani addini ba wa qad qila yanzu ji qurtubi bayan ya rufe wucin magana sai ce an ba da an ce inna hal inna hal ashar kalimatin munazzala ala musa wannan sune wato ainihin kalmomi guda goma da aka saukarwa da annabi musa watakila su ne commandment na annabi musa kuma ma kamar yadda yake cikin bible the first commandment da aka yi wa annabi musa farko shine tabbatar da tauhidi ubangijin ku ne Allah ubangijin ku guda ɗaya ne wannan ne first commandment ko da annabi Isa ya gaya wa kamar da yake cikin sabon alƙawari a littafin fara sura ta ɗaya aya ta ɗaya aka tabbatar da wannan a cikin Bible to mun gama da maganar Imam Qurtubi Allah ya tabbata da rahama sai mu koma kan bayanan mu da muka ta muka dauko jiya akan Allah su shi ku bi shay'a kada ku hada bautar Allah da wani mun faɗi shirka wa ubangiji subhanahu wataala zai iya gafarta maka kowane zunubi amma ban da shi Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul nisa inna Allah faɗi sara isman awima ya kagile yon da yake mai girma wani kuma kaddar da zalalar ba'ida ya kasa kasan da ya yi nisa ga gudan shirya san Allah ce na lalaya da su abin shirya Allah ba ya gafartawa a kai shirka shi ma'ana in mutum ya mutu da yi ba wa ya fi ruwa mutum na zalika amma duk wani ne yake da kasani in ne ba shirka ba ne Allah yana iya gafartawa liman ya sha liman ya sha ya gada damar shi da ya ba wa damar su ta na'am hadisi ya tabbata a cikin musnad a cikin musnad na Imam Ahmad da sunan Dari Abdullahi bin Abdurrahman Ad-Dari ta hanyar Shahar ibn Hawshab shi kuma Shahar ibn Hawshab an ɗan yi magana a kansa kaɗan amma dai magana da aka kansa har da Dari hadisin cewa an daina karɓa hadisin da saboda an taɓa kama shi da ya saci sun ma ko an cici daga wani a wani kita na ƙarba a shaharun fi na hudu kariƙatin kamar ya amin kurra a ba'adaka ya shaharun shaharun na ya siyar da addininsa kawai ya ya ɗauki wani hankali daga wani imani to yanzu a zai ƙara yadda da malamai kuma bayan kai irin duk malami ya yi kuskure kai shi kenan sai a ɗauka ba haɗin duniya kan kowa ya yi kuskure kamar ya abu qurra kuma wannan sharri ne aka yi masa illa in sha haushar yana da kan matsala dangane da abin da shafi haddarsa amma hadisin yana da shari a hadisin ana kan wannan hadisin Abu Dharr da Bari Allah ya kare da gare shi to amma Imam Ahmad ya fitar da shi ta hanyar Anas kan sannan imam bukari a cikin tarihin kabir da abu ya ala a cikin musnad duk gaba ɗaya sun ta hanyoyin da wato ainihin su ma akwai jahala a ciki sannan duk da haka imam da ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa da isnadin hakan amma a cikin tarihi akwai kafi ibn fari shi kuma ba, ibn hibban wala ibn ko ghayru a takaice da ka tattara hasan ne da ya yi saboda yawanci hadisan falala ba ka rasa su da dan matsala amma dai in ya hadisi ya zama ya kai darajar da za a iya karɓar sa ko da hasan da rai ne a ke kafa wajen shi saboda albishir ne a gari ya ku musulmai daga abu dalilin rifari Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu Allah ta'ala Allah yana cewa ya ibn adam ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajawtani muddin ka kuɗi kuma kai sa ka sa ran za ka samu a waje nan? in dai ka sa ran cewa zan yafe maka fa inni aghfiru laka ala ma kana ka wala ubali duk irin zai da kake da shi ni kuma zan gafarta maka kuma ban dama ba ji ba abin da Allah ya ce kai dai ka roki Allah ka ce ya gafarta maka za ka ga abin al'ajabi ولو أتيت من بقران الأرض خطيئة da za ka zo mini da sako wanda ya cika duniya gaba daya ce tun daga farkon duniya har saman tafi daga sama har ƙasa duk zai fi a kuskure da ganganci lalle suka fi kura da ba su fira ni kuma zan zo maka da gafara cikin duniya malam tu shirki shi amma ba ta shirki ba kai shirka wai a asbata da za a ce ka yi kuskure hatta ta bulu ka baya ta ananan samari a ce laifin ka da kuskuren ka ya cika sama gaba daya sun mastafarta ni na bakkula ka kuma kuka kare ka fara da dan amma da sharafi in ba ka yi shirka ba shi ta na gaya muku cewa farka ka shiga tsakanin mutum da Allah ba ka sani ba a lokacin da yake aikata aika aikan ya duba shi duba a lokacin da za ta iya yi ka Allah ya karbe ka inna Allah ghafurur rahim Allah yana gafarar bayi Allah yana gafarta wa bayan sa kuma yana yana jin kai a gare su kawai yadda Allah ya ga maka shi aljanna aban ibn abi ayyash ضعيف جدا الحديث بل ما كذبه شعبة بن الحجاج أما أبنغر نكر ثالث ذات قولوا الواحد mun an samu karar shi uba yana ta faɗa munanan maganganu a kan ka a kuskura a rawar zuwa a wannan aikin ba kuma da yake ba aka samu gungun malamai suka rika samu shuba tare da girman shuba suka ce gaskiya mun zo mu maka ka daina taɓa a bakin da Allah ya riga shi domin ba wa Allah ka daina wannan kalmomin da kake faɗa a kansa na cewa yana da rauni matsargaci ne gaskiya ka sai ku kuje ku ba ni kwana uku zai da wani shi ma ibada ce ka tsaya ka kalli mazaje masu ruwaya wanda yake da rauni a cikin wannan shi ma ibada ne domin da wannan ne ake kiyaye hadisan annabi sama a gasuwa ba a karɓa hadisan suwa za a kyala hadisan su shi ba ce hatta astaghfir Allah ta ayyam ya yarda cewa na yana da nagarta ta fuskar ibada da addini amma ta fuskar hadisi a rikice ta yi kwana ya ce kai wallahi ba zan daina magana a kan ta ba arrajul yakribu ala rasulillah abin da kirki biyar yi yana rawaito hadisai daga anas saboda ba shi da kwakwalwar hadda yana takuɗa su abinda annabi bai faɗa ma sai ya ce annabi ya faɗa sai ya ce ya faɗa duk ba a karɓa hadisi amma ta fuskar ibada da nagarta malik ibn dina ɗaya daga cikin salaf ya ce ma zinna na rafa ala khair mu dai mu ne malamai ko to tintina mun dan ce da wannan bawo Allah ne ahli sunna ne yana ta tafarki yana kan alkhairi matsalar da ba shi da hatta riga sai kuma ya shiga rigima sai ya rawaito da ta da shi da ilimi haka ayyuk ibn abi kalim al-sikhtiyani yake cewa bawo al ba inda a ce masu bautar Allah sun zaye a ce masu ibada da salla da azumi da kula da sunna a ce duka tsuntsaye ne to da aban ibn abi shi ne bawo su a cikin su da yake nufi kenan kamar tarihin masu ibada to shi ne yake ba da labari ce wata rana na shiga garin garin kufa ina cikin tafiya sai na ga abunu an ya kawo mai lissa sai dariya ya ce sai na ga wasu mutane sun ɗauko gawa jana'iza ta mutane ta wani mutum mutum hudu ne suka ɗauko jana'izar kawai sai na kalli gaba na kalli ba na gaji wanda ya ga gawa sai ya kawo da kansa sai na ce iko wallahi sai na bi jana'izar na inga wannan wani irin bakin hali ne da mutumin nan ba za a bi jana'izarsa ba ta ce sai muka je sai da muka je aka haƙa rani aka binne shi aka yi komai maka yi addu'a muka taso sai ce ko bayan Allah wannan dan na me yake aikatawa haka sai ku hudu za mu kai kace kai ba dan uwan mu bane mu ma haya aka dauke mu aka ce za a ba mu aka kuɗi da mu za a ba mu kuɗi mu je mu kunne inna lillahi wa inna shi ko wannan bawan Allah ne yayi sai suka ce ga masu sauke mu haya ta kana so ka je ka same ta ka tambaye ta su ƴan dabbobi aka yi jirga da su cewa za a biya su je su binne shi kawai yana zuwa a abin da shi zuwa da suke kudin wannan bawan Allah da suka ɗauki hayar a je a binne shi ya kuke da shi suke ɗanan ni na haife shi shi ko me ta ce to ya je gaya min kafin ya mutu cewa ya umma in ana binki ya ce mahaifiyata idan na mutu fa'ajjili bi jihadi ki maza maza ki haɗa gawa ta kada ki saurari kowa ki yin wanka kar ma ki sanar da mutane saboda mutane ne ni na san ban yi wani aiki da za su gani sosai na mutane da ma duk ba sa suna duk na addini ma'ana dai kamar a zahiri ba wani aiki ne da za a yi shi ya ce to amma ya umma ina jin tsoron gamuwa da Allah kidan musulmi ne bai shirka ba wanda amma a zahirin aikin da mutane da za su da dan mutane sai ce ina so ki ɗauki hayar mutane su kai ni su binne amma kafin a binne ki tabbatar na ki sa kafa ki taka shi. ta ce wannan shi ne sakamakon wanda ya saba wa Allah hada jaza'u man afalla ya ce amma in kin tabbatar da an tafi da ni to ina so ki ɗaga hannu ki roƙi Allah Ku gaya wa Allah cewa ya ubangiji wannan ɗana ne na yarda da shi ka yarda da shi sai da kika masu tura sai kawai da ka fashe da dariya shi abin da kuna iya ya sai ce a ah, wai haki mamaki ki dan ke irin wannan kika ɗin inda dariya sai ta ce to wallahi duk abin da ya ce ni na yi yana fita ana fita da shi na daga hannu na fashe da kokarin sai ya rabba wannan hada walad hada ibni wa ana an turafin farda ni na ba ni da matsala da shi na yarda da shi Allah ta maka yarda da shi ta ce wallahi kawai sai na ji shi na dani bi a'la sauti na ji shi ya kira ni da sauti mai karfi yana ce ya umma kalintu ala rahim rahman sai babu albashiri kina ta zuwa ga ubangiji mai rahama fa wajadtu ghayra ghadban sai na samu ubangiji mai fushi ne dan da kar ka ga mutum musulmi wanda ba mushriki ba na'am kawai ka lokaci masa dan muta dan banza ba a yi na ga muku hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam aka zo da mutum ya sha giya a gaban da hadisi sai na Umar Bukhari sannan hadisin Abu Hurairah Bukhari da Muslim ana manzala ce a je a masa bulala wani ya ce Allah ya ne maka kullum sai ka zo kana shan giya kullum sai an kawo ka kasha giya sunansa Abdullahi shi wanda ya shafi ana masa lakabi da imam manzala ce la an kar ka kara zani ka fa inni ma a'rifu illa huwa yuhibbu Allah wa rasuluhu yana san Allah da manzansa kai ne ne baka ga san Allah azabi ba amma da wuya ka shiga aljanna ba sai an karkaɗe maka da gurbin ka ba mai ubangi su wani ta'ala ya ra'a cikin surati <laughs> ya zai yi kafira an أولئك الذين يكفر عن أسوأ الذي عنه ويتجاوز عن سيئاته في أعماله

وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت وما كنا مرسلين حسبك لكوك شهكا wannan ayar da malam ya kawo mana ta ubangiji karshe sai ya shafi sai ya ya kankare maka aswa mafi munin abin da ka aikata sai ubangiji kuma ya taka a cikin yan aljanna wataƙila mutum ya taɓa yi zina amma ya ci tuba Allah ya karɓa masa amma abin da Allah ba zai karɓe ka ba in kai shi ne shirka to kun ga Allah shi tushriku bi shay'a kada ku hada bautar Allah da kowa ita kuma shirkar nan tana da yawa kuma fa taya ba za ka iya shirka ba ka sani ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake tabbata a cikin azkar kullum yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allah ina neman tsarinka an ushrika bika wa an a'lam in yi shirka a sani Allah ka raba da wannan kuma Allah ina roƙon ka, kada ka bar ni in yi shirka ban sani ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce la taqumu sa'a al-qiyama ba za ta tashi ba hatta yubada lata wa uzza sai kaga ana bautawa gunkin lata da uzza kuma shi nan yanzu dai ba san inda lata yake ba san inda uzza yake ba amma akwai mutanen da abin da suke lata da suke bautawa haka wanda Allah sallallahu alaihi ya faɗa kamar ke cikin hadisin Bukhari na abu huraira ko ko abdullahi ya kuma abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la taqumu sa'a hatta tastarika aliyatu misali bani daus inda bil khulasa manzo Allah ya ce kiyama ba za fara da sai kaga kutiri mazaunai na matan kabilar bani daus da ke yaman sai ka su suna gugar juna wajen bauta wa gunkin tulkulasa ibn hajar a cikin fatawar bayan ke shari'a hadisin ya ce tulkulasa sanarun bi tabana wani gunki ne a tabana a garin yaman wanda ake zuwa ake bauta masa a cikin hadisin akwai nuni akan cewa za a zo lokacin da su bari dau suna da kishi akan matansu haka da ya ga mutum su tafi to idan aka ce yau har mata ma suna gogayya da juna wajen bauta wa gunki to kuma ina ga maza to abin da ya shafi za a zama ana shirka dama an sallallahu sallama ya karanta faɗin Allah sun cikin da nasr idza jaa nasrullahi wal an shiga addinin Allah jama'a jama'a wanda ya kudu tuna ne za a zo lokacin da za a ko mutane suna fita daga addini da da yawa da yawa za a hukun mutane suna fita daga addini su sani to shi sa dole a tsoratar da wurin shi shi sa jama'a farkon abin da za ka fara kisa wa 'ya'yanka shi ne tauhidi ya tun yana karfi karka da kafa ka tabbatar ya san Allah shekararsa ɗaya biyu uku ya iya tafiya ya iya magana tambaye shi wa ka wancin kun san Allah idan ka buga maka shi in suka yi shirme a karo na farko sai ka gyara musu saboda ai shi yaro tun a zuciyarsa yana da yana jin Allah a zuciyarsa amma dai ke san yadda zai dauki Allah kai ka ci tsoron Allah to baba to kun san Allah eh ina yake yana kan zuru ce to ba kan zuwa. Allah ne ba Allah yana kan shi yayi mana kaza sai ka bashi in ce kakka bashi ya tafi da wani tunanin yana gagga yana yana wata ran na yi tafiya sai na dan kwambi ba na kai to sai da yara na ana kai su makaranta ba nake kai su ba wani abin al'ajabi ne ba a kai na to ranar nan sai na dawo zan fita aiki sai na ɗauke su makaranta muna hanya akwai hajji da ɗana bai fi shekara ko ba a lokacin to sun fi so in je in ɗauko su da su daga makaranta to amma yana jin kunyar ya ce zo ka dawo da sai ka je ne ce abi ake na amma na aka sai ce yawa zai dawo da mu yana fatan ce ni ne zan da su da kanta sai ni kuma na san abin da yake yi amma na san wata kila ayyuka ba za su danne taho da ko su ba sai ce hakin Allah ɗaya zai dawo da ni a tunani na ai Allah ne ke dawo da kowa na'am can ya tunani ya ce abi Allah yana da mota <laughs> to abun ya ba mu dariya ni da wani labari wai Allah yana da mota na ce to ai ka tabbata abun ka ai duk motocin duniya Allah ne ya ba mu sai na ga yayi tunani in ce shi kuma Allah ba mutum bane shi ya halitta mutane har yanzu yanzu ya kai shekara biyar ko ya kai ta shida bai manta da wannan incident ba kuma tun daga ranar da san Allah sosai na'am da yanzu dan jigar jigar dan jigar ba zai bahajin tauhidi ba <laughs> yanzu ko yaro ya yi shirme akan Allah sai ya yi dariya yanzu duk sanda ya zan kokarin sa jarabawa akan Allah yana zuwa ya tsaya ya masa ya kalle jin me zai ce in ya so ya masa dariya ba haka ake so ba da da ya masa waye Allah sai ya gaya masa to kakkai sake yaran ka san Allah sun suna kanana kuma ka cusa musu yin shirka domin shekar yana son shirka sai sa zai ake damun masu zuwa kirara matsalar su kullum kullum gida kullum tauhidi to a ita ce jigo ba ita ba magana ita ce addini a tsaya abota wa Allah shi kadai su arna ba sa su an ce Allah shi kadai in aka ambaci Allah sai ka ji ba sa jin daɗi wa قسوات قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة هذا da an ambata Allah shi kadai sai ka ga waɗanda ba su iman da Allah ya ba su sai su ta takura dan ne za a ce Allah wa idza dhukira alladhina min dunihi Allah kuma suwana da wani sai ba ba to haka zalika wanda suke rikan suka riki shehunan su a matsayin alloli wani bawan Allah ne da ya bauta wa Allah ya yi ibada sa yadda ya kamata kuma ya ya koma ga Allah ba shi da matsala a bisa yadda ake kika samu to wasu kawai sai su zo su su gwada cewa yana yin wasu abubuwa irin abin da Allah yake yi a ce ya rayar a ce a'a an cinye kaza an tattaune an saki kazar ya zo ya ce da kaza haɗe da izini na yau da ma sa ya da izinin Allah an iya cewa ko karama ce amma ce ki tashi da izini na kuma ta tashi sa'annan kuma wai a ce wai shehi ne wanda eh, an kaji a waka ana faɗa cewa annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a cikin wuta ba da ba shi wannan shehin ya yi tobi ba da wutar ba za ta mutu ba wa ma kufi adbal wa illa bi da'awati wannan annabin da aka da yashi annabi Yusuf da ya bata ba da banni ba da bai dawo da annabi Yaqub ba ma'ana yana can a alamul ghaibi aka yi wannan abubuwan kaga wannan an hada shi da Allah an yi shirka ko kuma a zo a sifanta wasu kwanin wanda ba wanda ya mallaki wannan kwaliti sai Allah yasa aka ce wani bature wanda izo yana yana bincike a irin oriental a kan ɗariƙoƙi da irin mutanen da suke abin nan to da aka siffanta masa wani shi da aka kwatanta masa aka gaya masa shi ne ma ke kaza yana da ikon saukar da ruwa in kana neman arziki ma in baka nemi Allah ba ka iya tambayarsa kuma in abin ka ya kasa ma zai iya dawo maka da shi kuma zai iya maka kaza zai iya maka kaza to kuma kafin nan ya san waye Allah a addinin na musulunci an gargaya za ka isa ta Ibrahim bracket isa jibiti god <laughs> to aka ce wai a'a ba ya ce to a wannan duk abu da yake yi a dai kamar tsarin administration wannan bai mutum a bai jibiti abu shege wannan shi kamar yana taimakawa Allah ne Ina to an ce ba sai ka roƙi Allah ba ka roƙe shi me kenan kai ai an yi ba a yi ba kenan wai a zaka ba su ya dawo duk abin da zaka kanta Allah ta shi kadai idza sa'alta fas'alillah wa tasta'inta fasta'in billah wani lokacin an faɗa masu ɗari biyu sai su dinga jin ba wannan ita ce gaskiya da amma abin da za a gaya maka ka ji ba daɗi idan kana da hujja da dalili ka kare amsawa to wataƙila an samu bambancin fahimta ne amma ka ji kayi shi to baka da gaskiya kawai ka hakura wani ya ce to ai mu ba mu rike shi a matsayin Allah ba mu kishe wannan ba a matsayin Allah ba mu ya kasa da Allah mun san ceton mu za su to shirkai ne suka yi ma ya suka sai kenan a cikin suratul dawud suratul sa'd ai ta suka yi aja'al al-alihata aja'al al-alihata ila sai za a ce Allah shi kaɗai a sama wani abu mamaki ne da dai kawai a ce akwai Allah akwai wani kuma in dai za a ce Allah shi kaɗai idan zukira Allah wahdahu kafartu amma ذلكم بأنه إذا ذكر الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون wato aka ambaci Allah shi kai mu ce mu ba duk masallacin tauhidi ba za su zo ba amma za a zo akwai masallacin da za wallahi akan idan mu ba wai labari ake ba mu an taru kuma zikirin da ake fara yi sai a fara شيخ جيلان ولي الله عليه السلام الله شيخ بلمون ولي الله عليه السلام الله مي أدوى ولي الله عليه السلام أي تفعل وسمي الدنيا سمي كلمو سمي واي وجو وسوى لينك وأنا تفعل سنة نيبا أسلم مسلاتي to dan Allah wanda ya mutu ya zama kashi yaushe zai amfana maka wani abu kuma ba su faɗe su ba sai dan a cikin zuciyarsu suna jin cewa za su iya tsina na musu wani ko a tafi kabarin mutum wanda yake ya rufe a cikin kabarinsa ka nema masa gafara a mutum kirki in ya yi kuskure ka ce Allah ya ji masa kurafansa amma a tafi kabarin alzaman kirshar ana neman ana kiran ka wani mun shiga cikin matsala muna cikin garari a kawo mana ɗauki da tallafi ko yanzu da an ambaci shehu sai a ɗora hannu a kawai gausu madadu madadu ma'ana ya kawo mana taimako ai gausin da ake cewa al alghaus da larabci da hausa ne tanyo tanyo kuma shine agaji na gaggawa wanda ba zai baya karbar a jikin ka kuma mutum ne bishiya ta balle ya faru ba shine ta zo a cikin suratu yusuf ba ثم يأتي من بعد ذلك عام ثم يأتي wato sannan bayan an yi yunwa ai bayan an yi yunwa sannan za a zo a shekara da za a yi mutane ruwa a yi musu sanyo a ceto su daga bala'i haka ta zo a cikin sojin amfani in suna in tattaghithuna rabbakum da Allah ya ce kusa da lokacin da kuke neman tanyo da agaji a farfajiyar badar Allah ya amsa mu to amma ya kace wannan shine gausin jihazu ya gamsu ya ya kai mai kawo canyo da agaji dan Allah wa yake kawo canyo da agaji ba Allah ba shi yasa Allah zama ya ce in suka idan suna cikin damuwa ko suka hau jirgin ruwa da sai su manta da duka wanda suke roƙa ma sai Allah subhanahu wataala wata ala rakibu fil fulki wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din idan aka ruwa ku an nan garin kun fi kowa sanin yadda abin yi in aka hau gargada ruwa yana tambal tambal sai kaga Allah shi kare yake kira mantawa suke balla da tadruna illa iya balla man tadruna illa iya wa'annan shehunan da ake kira mantawa da su فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Allah ya tsere da su suka hawo kan tudu kuma sai kuma a ci gaba da shirka ga wannan kuma ai an faɗi ba nan idan haka dole mu haɗa kanmu mu haɗa zukatanmu magana haɗin kai tsakanin musulmai dole ne amma dole a haɗu akan tauhidi da bautawa Allah shi kadai a tsira daga shirka hadisi ya tabbata daga ubarat ibn sani Allah ya yi da a gare shi an rawaito irinsa daga Abu Dharr bin Ghifari Allah ya kare da a gare shi a hadisin mubarak ibn sami din imam al-bukhari ya rubuta shi a cikin al-adab al-mufrad imam al-lalaka'i abu qasim hibatullah al-tabari al-lalaka'i ya rubuta shi a cikin sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'a a yace wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga ya mun ayyukan da ne zan shiga aljanna wanda da su zan shiga aljanna sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce cewa yake ce masa to la tushrika billah karka kuskura kai shirka wa in kuzibta wa kufurta ko da za a azabtar da kai a kona ka wanda a kona ka kan kai shirka karka ta ولا تعقن والديك كرك amara ka an أمرك min malika wa kulli shay'in laka wa inda. karka ka ba iyayenka ko da za su ce maka ka fice daga gidanka fice ka bar duk abin da kake shi su kore ka fita amma karka zage su karka ga su bakan magana balle ka kike su wala tashribanna wala tashribanna khamra fa innaha ra'su kulli khati'a ka kuskura kuma ka sha giya domin giya ita ce uwar duk wani zunubi da ka sani wala tatrukanna salatan maktuba ka kuskura ka bar sallah da Allah ya wajabta maka domin in dai ka bar sallah a ranar da ka bar ta wajibi to a lokacin Allah ya zara hannunsa daga alkawarin da ya kiyaye ka sai dai wani kuma kuma babu sannan ya ce a wala ta sokar na salatar maktuba fa inna ka in tarakta salatar maktuba ta bari a in ka bin maktuba sannan mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyaka wal kuma a hin ka da sabo kakka da sabo wajen karbi kace ba ne fa innaha tuhibbu sakhata domin sabo yana saukar da fushin ubangiji duk wanda ga an halakar da shi sako ne fa kullan akadna akadna bilan duk mutanen da muka rasa ba ku Allah ya ce mun tanke su ne saboda sun yi fa minhum man arsalna hasiba a cikin da aka rike su ruwan tsafan bali da zuwa su daga sama mutane annabi wa minhum man riba sariha a cikin su akwai wa'anda tsawa ta zo ta dinga su ta dinga aka dinga yin tsawa suka mutu su ne samudawa wa minhum man khasafna bihi al-ardh a cikin su kuma akwai wa'anda muka sa ka ta tsage suka fada ciki kamar a da wa'anda Allah ya musu haka wa minhum man aghraqna kawo su ta ciyar ruwa muka dinya da su muka halakar da su ka bar fir'auna da mutane ma kana Allahu li yuzlimahum Allah ba ruwan Allah Allah da ba girman Allah bane ya zalunce su walakin kanu anfusahum yuzlimun eh, sun kasance kansu da kansu suka zalunta saboda haka yan uwa bayan akan shirka ba zai kare ya zama wajibi mu hada kan akan tauhidi da yi wa Allah biyayya shi kadai la ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah shi kadai kuma wahdahu la sharika lahu to idan ka faɗi haka to dole ne zanto na ɗaya ka karbi cewa ba sarki abin bauta ba abin bauta da gaskiya sai Allah alqabul wanda in ka karba to almunafiqin an tabbatar da cewa ba ka taɓa bari. ba sannan al'inkiya ka miƙa wuya akan cewa Allah shi kaɗai za a bautawa wanda yake inkiyari kuma miƙa wuya ya ya ci karo da dakilewa da cikin miƙa wuya a cikin ne Allah da'a sa'annan kuma a zaka kakkata kayan da har zuciyarka a nuna filin kare sannan a kana ƙaunar abin kayan da a zuciyarka ya zanto ƙaunar kuma ita za ta kore maka kiyayya sa'annan a ga kuma ka ka ta kankance kana da yaƙini wanda kuma wannan shi ne kore maka shakka a takaice dai waɗannan su ne hawarin kullum la ilaha illallah wanda kuma da su za ka buɗe aljanna da shi an san nan a shirka ta kasu kaso biyu akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asghar ashirkul akbar ita ce shirka da take fitar da mutum daga addini kamar ayi wani Allah sujada a bauta wani Allah da sauransu akwai ashirkul asghar ita ce karamin shirka wanda mutum yana nan a musuluncinsa amma ana je masa tsoro inda zai mutu ya yi aikin da an mutu za a shiga wuta kamar misali mutum ya yi riya ya yi aiki amma don wani da wani su gani amma shi sallah ya san Allah a cewa amma shi yana so wani da wani su gani dan sai su ɗauke shi ba dama ne ya yi karatu don kawai a san cewa shi malami ya zai na ba da ilimi ba wai dan a cikin zuciyarsa burinsa ya shirya ga mutane ba burinsa ko mutane su ɗauke shi wanne shi su fahimci cewa wannan mutumin ba ga ga shi ga yadda yake ko kuma dai ya samu wani abu a cikin zukatan mutane a wajen mutane saboda ya fahimci yanzu mutane sun kai ba mai karatu ne ko ba mutum kirki bane ba za su ba ka wani abu wannan kare ya yi riya wato ya shirka ne amma karamar shirka wanda ana shiga wutar ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji yana cewa ana abna shuraka ya ni shi ni na karfin masu shirka haɗa hada da wani na wadatu ga biran masu shirka ce wai sai sun yi aiki da dilan wani man da amalan ashraka fihi ma in ghairi taraktu wa shirkahu duk wanda ya wani aiki sai ya hada da wani zai kare shi abin da ya hada da shi Allah baya son a hada sa da wani sai Allah ya ce Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ta'ala ya ce ku kyautata wa iyaye ai awsakum wa amarakum ya umarce ku ai an tuhsinu ila walidaykum ku kyautata wa iyaye iyayen su ne suka zama sanadiyar samar da kai ka zo duniya inda ba su maka wani aikin alheri ba a duniya sai kawai suka yi hakuri suka rike sha'awarsu sai da aka ɗaura musu aure ya halatta su tara da suna suka samar da kai kai ma kana da uwa kana da uba da kaɗai sun gama makafu yanzu akwai wanda ba zai iya nuna gababansa ba saboda tarsa a kai wani shehi ya san baban nasa amma gaba ce tsakaninsa da babansa kai kuma Allah ya ce ke ka duk talaucin su dai sun samu da kai ta hanyar halal a ce ba su komai ba sai wannan ballanta na kuma mahaifiyar ka ce ta ɗauki cikin ka tun daga lokacin da ta kai cikin ka ka zame mata fara sayar ka zame mata kawai Ka kana zuƙa daga ta ba ka ba ta komai duk wani abu da ta yake bukata yanzu ba a ta tasa ta ɗan ake yadda kake zuƙe tasin da dukkan wani abu mai amfani ta sai sa kafafuwan da su dinga kumbura kai abun har yana a tattalin ta mentally wata uwar ma gaba ɗaya sai kaga a lokacin da take da ciki ta rasa abin da wai sabon da yake zuwa wata saboda yanayin damuwa na canja wata tun ban da wari ba abin da take so ta wata sai an ja buɗe mata shadda ta sha ta ta ta sa kanta ta ji wari sannan ta koma wata sai an kawo mata ƙasa tana sha wata sai an kawo mata toka ta murhu tana jiɗawa tana sha abin da ake ci mai daɗi ta ci ta yi amai amma ko kuma san ka take kana da jin daɗi take in ka motsa sai ta ji ba daɗi amma ka ko bi bata maka motsa ba sai ta ji a sai ta ga ya akai baya motsawa ko wahala take sha duk ta tsaye da maslahohin ta gaba ɗaya burinta Allah ya so Allah ya ce ka lafiya Allah ya sa ka fito da lafiyarka tun kana ciki take tsara maka ma abubuwan da za ka yi shi ko mahaifiyar tana rashin lafiya yana rashin lafiya tare da ita domin duk ba da gari za ka lokacin da matan ta take rashin lafiya yana kaiwa yana gomuwa ta yi kuka ya tashe ka in ta kasa barci shi ma ya tashi da na baya barci a hankali a hankali kuma lokacin da za a haife ka nauyi ya karu shi zai haɗu dukkan kayayyakin da za a tabbatar da cewa ka zo da rai kuma ka ci gaba da rayuwa duk wanda zai taimaka maka koma bayan su ne sannan ka zo ka girma ka fara girma a hankali a hankali suna kula da kai tun baka san komai ba su ba ka tarbiyya su koya maka magana su koya maka hankali su dinga ciro ka daga wannan marhala zuwa wannan marhala lokacin da ka taso kana tarbiyya da ka tamburi haka kai ga da ga karambani in aka baka kullum sai ka gwabje sai ka yi targaɗe kuma gobe ka sake koma yadda dai ka duri yana rayuwa daga wannan stage ana nan ana nan mutum ya bari ya komo stage na bera banna da zalunci in ya fita ya fada wancan yaron ya fada wannan in ka zo gida tarbiyya take baka akan ka daina ya dauki kudin wannan ya dauki wancan sai sun yadda suka yi taimakon Allah sai sun tabbatar da cewa baka tafi da wannan ɗabi'a ba saboda shi yaro ba marawo ba kawai shi in ya gani zai ɗauka bai san hanyar mallaka ba ne hankali su koyar da kai su nuna maka yadda ake mallaka har ka zama jaki akramakumullah baka san ciwon ka ba aiki ma ya maka yawa amma ni kake su za su ta sai ka har sai ka girma sai kuma ka zama kamar ne. sai san mata sai san yawo sai da an taba shi ce shi wallahi ba a ba sai haushi sai kafa ba da jin kanka da rashin sanin mutuncin kanka a hankali su maka aure ma wata kila to san da ka zama mutum kuma a lokacin su kuma sun fara going down wani ba rasa ba shi ke nan sun zama masa liability wanda ya kowa shi ne wanda zai ɗauko su ya zaunar da su a kusa da shi ya dinga ƙoƙarin kula da su da shi da sa mata suke Allah ya raba lafiya yana amin ma'ana ana jin jiran lokacin ya zo su kuma lokacin da suke tarbiya ka ta suke Allah ya raya ka Allah ya kai ka lokacin da za ka zama kai kuma da kake Allah ya raba ka da su lafiya su kuma Allah ya raya ku lafiya a cikin tunani ke

kore shirka ya kore akan ya hana a masa shirka kuma sai ce wani ruwan gani a a kyautata wa iyaye haka zalika a cikin suratul baqar wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana kaga amma wa bil walidayni ihsana Allah subhanahu wa ta'ala ya sake maimaitawa haka za ka ubangi su wani ta'ala ya faɗa cikin suratu lukman wa wasaina al-insana bi walidayhi amalatu ummuhu wa hadan ala wa hadan wa fisaluhu bi amain na'am an shkuri wa li walidayhi ilayya al-mabin ushkur li ka gode mu ashkur shine wato godiya ga wanda ya maka rana Saban at kuma yabo ka iya jin ko mutum bai maka rana ba inda ya yi abin da ya cancanta to za ka yaba masa ka yaba masa ka dinga to ashkur kuma ba'da izdari ni'ima to iyayenka sun maka ni'ima sun taimake ka sun maka duk abin da duk duniya ba wanda ya maka idan haka ya zama wajibi ka kaunace su ka gode min Allah ya ka gode min kuma ka gode min iyayenka ilayyar sai ka sani cewa makoma zuwa gare ki take hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da shi ke cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyul amali afdal wani aiki ne ya fi kowanne falala a wajen Allah ƙara su da sai as-salatu ala waqtiha shine kai sallah a lokacin ta kan lokacin ta da kuntu summa ai na ce ya sallah sai ne qala dir walidai maza Allah ce kai wa iyayen ka biyayya kuntu summa ai na ce sai ne kuma ya rasulullah qala al-jihadu fi sabilillah shine ka fita jihadu fi sabilillah ibn masud ce haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya gaya wannan da bakin sa ne kuma ina ji kunne na wala wistazattuhu la zalim da na fara ce masa sai ne zai ci gaba da kara na'am al-imam ahmad ya rawaito a hadisin da ya gabata da kuma abu ya'la da ibnu maja da imam bayhaqi a cikin shu'ab iman da sauran malamai cewa daga abu darda kuma wani an rawaito shi daga ubata bin sami na wanda ya ce da annabi da ya mana aikin da in zan shiga aljanna sai maza da sama yi cewa la tushrika billahi wa tudhika wa ubrika wa la ta'uqanna walidayka kada ka saba wa iyayenka kaga sun iyaye an basu wannan damar ko da ba mai ba sai idan abin da suka umarce ka da shi wa yan suka yi kokari suka takura maka akan sai ka yi musu abin da ka yi shirka abin da ba ka da ilimi a kansa to karka yi su biyayya lokacin da kawai za ka saba wa iyayen ka amma in ba haka ba wajibi ne ka yi su biyayya kuma ubangiji su wa ta'ala sai wa sahibuhuma wa sahibuhuma fi kuma kullum ka dinga yi musu abin da yake haka aka saba ɗan kirkire wa na'am inda suna rayuwa واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون wato yi wa iyaye biyayya tana da yawa damuwa amma kuma yana da cikin asalin wajiban abubuwan da suka fi zama cilas akan duk wani dan adam wani ya zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi inni uridu jihad fi sabilillah ina so in da jihadi idan ɗaukar kalmar Allah ta mazala ce a haihun walida shin iyayenka suna da rai ƙara na an ƙara fafi ma fa jahi ita ce ce kaka je wajen su mai musu biyayya jihadi wani mutum ya ce ya rasulallah na rubuta suna na zo rubuta suna na a wanda za a tura jihadi nan Ba mazala ya ce akwai wanda ya maka saura a cikin iyayen ne. ya ce daga yaman na tabo na zo in bi a rubuta a cikin da zai jari ba ya ce ya iyayen ka ce kana da su ne ce eh ta tana ya ce to kwan zan rajina ya fa zan man janna je ka kama ƙafafuwan da aljanna tana su. Na'am. Saboda ka bin iyaye wajibi annabi sallallahu alaihi ya ce ku bi iyayen ku da iyayen musulmi. Na'am. idan kai musu biyayya to insha Allah ƴaƴanka ma za su karbiya in ka sa musu kuma babu abin da kamar yadda na Aisha ta rawaito Allah ya kare da a gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da Allah yake gaggauta yiwa mutum sakamakon sa tun a duniya irin saba wa iyaye wani bawan Allah yake ba da labari wani malami yana wa'azi a kan wa iyaye biyayya yake hakaito wani labari da ya faru a can yankin sa na Laraba ce wani mutum ne mahaifinsa ya tsufa shi kaɗai ya rage masa to ya kawo shi gidansa suna tare suna tare can sai wato ainihin matarsa ta ce ita fa gaskiya wallahi ta saba da wannan ba barci da ya dame mu wallahi ya zama rigima da rikici ta gaskiya ba ta iya zama da shi ba wai ta kokarin rashin matar ta yi hakuri sai ɗauke sai ta ce to sai ya ɗauke shi daga siturin ɗin da yake zama mai shi boys quarters to tsoho ne baya iya yin abubuwa da kanta, an a kai shi boys kwata za a dinga mantawa da shi in dai ba shi ne gidan da yake nan ba ba lallai ne a kula da shi ba dama kuma duk matar da ta yi haka to ba nufin ta ci gaba da kula da uban dole aka ɗauke shi aka yi shi bitu amma sai da aka mai wayo a gaba ba yanzu nan gashi an samu can kaga akwai iska ga bishiyoyi a wajen ya ka gani sai ba komai amma yana sanar kawai da shi ne tun da ya zama in ka fasu sai ba zai iya komai ba shi ke sai zanto matsalar da aka fara samun shi idan aka kai masa abinci to an tashi kai masa abincin dare an kai mai na rana wancan kwanan bai gama cinye abincin ba yana da sai a bashi a haka sai dai a shigo a tarar da karshe sai dai a yadda kwanan karshe aka tara masa kwanuka suna ta koriya ana nan ba a samun damar a wanke masa kayan rigunansa na jiki ma sai a haka ake barinsa ana nan ana nan sai kaza sai kaza har Allah ya tashi lokacin da zai mutu to da ya mutu dan ya zo to irin ana zuwa ana gyara ɗakin haka a fitar da kayayyakin da ya yi ya babbata shi ba, a AA bari gunansa masu dace da ya aji to ana cikin ɗebewa kawai sai yawo karami zai hango wani kwano duk da dauɗa a jikinsa da ragowar abinci sai ba a wanke ba sai zai ɗau kwanon ne yi uban yana biyar da shi yadda shi mai zaka da shi sai a ba wannan da Allah ta ayyana su

isnadai wasu hassan wasu wani isnadi hasan wani dalil sahibi da yawa kamar yadda wannan imam wannan ya a cikin kashful kafa a wajen al-ibas fi mashtara ala asrat an-nas imam al-ajluni fi asrat an-nas ya tattaro qurub din kuma ya tahriji imam al-haythami ya kashi a cikin masma' ta hanyar da imam abu dawud bai rawaito shi ba amma hadisin insha Allah hasan ne rawahu abu dawud wa tirmidhi wata rana wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi inna li malan wa waladan ya bayin Allah ina da dukiya kuma ina da yaya wa inna abi yuridu an yashtaha mali kuma mahaifina yana da rai amma mahaifina ya sa wa dukiya ta irin yayin nan wanda duk abin da ka siya can na ka sai floti a can to a kawo ta hannun in za ka abu sai ka gane kusa akwai iyayen da suke da sa'i kuma tabbas na ba sa jin daɗi kuma duk sanda ya tashi bukata sai amfani da dukiyar ta shi kuma ɗan yana ganin yana da shi ma nauyi ne ya ubansa zai takura masa ya matsa masa sai kawo ƙara sau da annabi sallama sai mu zala sama ya ce a je a zo da shi to da ya fita ya je ya zo da babansa kawai sai mala'ika jibril ya sauka ya ce ya rasulullah inna Allah yuhibbuka salam Allah ya ce a gaishe ka kuma ya ce idan dattijan nan ya zo shi uban kenan fas'alhu an shay'in qala fi nafsihi ma sami'atu hudnahu ka tambaye shi akwai wata magana da ya faɗa a zuci kunnan sama bai ji magana amma kai yanzu mun gaya maka kafa kawai irin an kai ƙarar da yace ce ɗana ne zai kai ƙara ta akan dukiya abin da ni nake kai masa tattali irin kamar sa zancen zucin nan bai ma fito da magana a kunnan ta ba ko? sai ga su yana zuwa annabi sallallahu alaihi ya ce masa ma ba dika ya shuka me yasa ne ba kan kai kawo karaka kai kwa me ya janyo me ya zafi ka bari kan kai ka kara an ce yana da dukiya ka sa ido kana so sai ka cinye masa dukiya ya rushe ta ya wa hal am taqtulu illa ala ihda ammati to yanzu zuke ya lai ne zan da ita ba zuwa zan kasa ta a gaba in ji daɗi ni kaɗai ba akwai wani abu da zai yi in ba in je in dinga ciyar da gwaggwannin sa ba da ƴan uwansa nauyin da yake kai na ne ni yanzu ba ba ni da shi shi yake da shi dan ka shi zai ɗauke min ma'ana kenan za su ma ji wannan ai hujja ce ko isa a concrete evidence cogently sai manzo Allah ce to mun ji wannan akhbirna an shay'in qultahu fi nafsika ma sami'tu wa gaya mana wani abu da ka faɗa a zuci lokacin da kake tsowa kunnan kan mani sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna wa rasulullah yace na tsara shiryawa ba abun bautawa wanda ya cancanta a bauta musu sai Allah kuma kai manzon Allah ne wallahi ya rasulullah kullun abin da kake yana kara mana yakini da cewa kai da Allah ne laqad kuntu shay'an fi nafsi kwarai a hanya na mu wata magana ba ta da shi uduna ya kunne na ma da Allah ce i akhbirna wa nahnu nasma faɗi ka faɗi muna jin ka yace wasu baituka ne nake maimaita su a zuci da suke nuna yanayin tsakanina da ɗana da yadda muke rayuwa yana cewa غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبد بسقمك إلا ساهرا أتململ تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل كأني أنا المطروق دونك بالتي تركت به دوما وعيناي تحمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما قمت فيك أؤمل جعلت جزائي غيظة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل وشبهتني باسم المفند رأيه رأيه وفي رأيك التهويل لو كنت تعجل فليتك إن لم تر أحق قوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل تراه مهدا للخلاف كأنه برد إلى أهل أهل الصواب موكل yace fazautuka mabdudan tun kana ɗan ƙarni nake ciyar da kai wa ultuka ya fi annan koma ciyar da kai sanda ka tasa ta'ullu bima ajni alayka wa tanhalu kana ƙara koma sha in shayar da kai koma shayar da kai koma shayar da cikin ni'imomin da nake sun koma kana arziki na watan halu kana sanin kaya cikin tufafi na kake sawa kudin makaranta na kake kashewa abun hawa na kake sa kake kake hawa gida na kake kwana da tarbiya ta kake amfani da kuɗi na ake maka magani ta ko ina ta'ullu bima min Allah ullu idan ya sha ya kuma sha bima ajni alayka watan halu kana zuwa ka sha ka dawo ka sha ka dawo iradatin ba a kabi ka tuna sanda kana yaro idan dare maka kunci saboda rashin lafiya kana zazzabi kana mura kana kyanda bakon doro da ake cewa kana masassara kana karan kama rashin lafiya irin ta yara ta kama kaga kaɗan karan lam abin su su kuma kanima ba na iya bacci saboda kai kana rashin lafiya illa sahiran asaman mar sai ka gani ido na biyu ina ta su juye ka an ni anar dunaka kai ka ce ni aka sauka da rashin lafiya aka hana mu bacci wa aina ya tahmilu ido na har ya dinka zub da hawaye saboda ka ta kawo da nasi alaika zuciya ta tana tsoron karka mutu وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل kuma zuciyata ta san cewa fa mutuwa ajali ne da aka sa dole kuma sai ka mutu falamma balagta sinna amma lokacin da ka kai munzali wal ghayata allati ila ilaiha madama qultu bika u'minu ka kai wani level da dama ni buri na ka kai wannan level aiki ka samu dama abu ne ke so kenan nayi ta fafutuka wata kila hankuli na baya a baka ofa na dinga kaiwa da komowa sanda nake tashi a daddare maka addu'a baka sani ba in kasuwa ce wata kila ni na dora ka akan tafarki ni ne maka hanya in ma ba ni ne maka ba dai mu ina ce na sai da kai haka ja'alta jazai ne zatan wa nan kakai yadda da ka yi sai kausa harshe sai bakin rai da zafin zuciya ka Allah ka antar mu'imul mutafaddil kaman kai ne kai mun abin da ne maka yanzu kake so in kuka da kai na shiga kai kai kai ka ce kai ne ka bani da abubuwan da na baka yanzu shine ka haɗa ranka da biyaka. haka za ka yi yanzu sai ce to falai kanka tara a haƙƙa ubuwaci to me yasa da kai ba za ka iya kula da haƙƙina na na uba ba fa aika kaman jarin mujawir ya faru to kai min mana irin yadda ake wa makwabci ai makwabci yana da haƙƙi a wajen makwabcinsa A akalla ka gaya magana mai kyau yace wa shabbahta bi ismil mufannad ra'ayan kai gani kake ni irin mutanen da in inda suka kawo ra'ayi sai an soke su duk wanda zan faɗi magana ina sanar da kai sai ka saba mu a'a ba ba ba haka bane ba a lokacin ba internet ba google ba computer ba wannan ra'ayi ne irin na da a'a wallahi yanzu an ci gaba in dai zan faɗi magana to kana da wata magana wacce ba irin ta ba yace kuma kai ne ke da wauta a cikin ra'ayinka lokacin da ake da ce kana da hankali yace tarahu mu'iddat bil filati sai ka ganshi kullum a shirye yake zo ya saba mu ka annahu bi raddin ala ahli thawab wa kai ka ce wa'ansu mutane ne suka kalubalance ku wa ma akan ƙarya suke ku kuma ku ne akan gaskiya ya aka ce shi ka mai musu da martani kuma kana da hujjojin ka ya za ka musu ta inda kan gaba ta za ka ba su ce ni ma haka take mu na'am ta manzala sama ya ji wannan magana kowa ya ji wannan magana jiki ne ya sani ya maza Allah ya kama hannunta sai kama hannun ban sai danka wa kan yace ka je an tawa maluka li abinka ka je da kai da dukiyar ka din na jafi mun kai a tashi a da haka kaga anta wa ma duka li abika da kai da abin da ka mallaka tun na baban kai Dole za mu san da kaira ta duhu. cewa uba yana da ikon da zai sarrufi a dukiyar ɗansa amma ɗa ba shi da ikon da zai sarrufi a dukiyar uba saboda shi shi kadai ne baban ka kai kuma ba kai kadai ne ɗansa in kuma kai kadai ne ɗansa to ba kai kadai ne zaka ci gadon sa ba wanda suke shiyarin haƙƙi na farzi akan mahaifin akwai mahaifiyarka akwai kaza akwai kaza da sauransu amma shi ma da sharafi an saka ƙa'idoji guda uku kada ya zanto uba zai ci dukiyar ɗa da su tsallaka waɗannan ƙa'idojin na ɗaya kada ya zanto dukiyar maslahar ɗan tara kai da dukiyar misali kamar a ce Sani yana da kuyanga ba shi da kudin aure kuma yana da sha'awa yana buƙatar biyan buƙatarsa da wannan kuyanga shi kuma uban yana da mata sai zai ce dole sai ɗan nan ya bashi wannan kuyanga ya zai shi kuma wannan uba ya zalunci kansa a nan bai halatta ba ya zama wajibi idan an sani to a yi ƙoƙari wato a karɓo wannan ɗan haƙƙinsa domin a fashe shi da zalunci wannan kuma wannan bai halatta ba kada ya zanto ta ta'allaku maslahatul ibn bil mal in dai har wannan bai tabbata ba to babu ne abu ne kuma kada shi ubai ya dauki dukiyar dan ya ba wa wani dan nasa misali yana da ƴaƴa biyu kawai sai ya zo ya karɓe a dukiyar wannan din idan ya karbe ta sai ya kuma ɗauka ya ba wancan wannan bai halarta ba in yi haka ya zalunci wancan ɗan kuma abin da ya bai daidai ba Allah zuwa wasu ala ta kama shi sannan kuma idan zai ci ya ci lil ma'aruf misali a ɗan ya yi tafiya kuma yana da dukiya yana da kuɗi shi kuma kuban yana so zai biya kuɗin haya ko kuma ba shi da gidan da zai zauna an daga kuma gidan nasa an sa shi a kasuwa ba wani kuɗi da zai karba in ba kuɗin ɗansa ba to je ɗau kuɗin ɗan nasa ko da ɗan nasa baya na in dai ba ya san maslahar rayuwar ɗan dagi a kan wannan dukiyar kada kuma ku baya karbe jarin ɗaya ce zai aure sai zai kusan da ɗan sai a yayin wa guzuma ya kwanci uwa kwanci wannan shi ma bai halatta ba dole wannan kuma hukuma ita ce za ta shiga ta fita haka zalika kuma uba yana da ikon da zai tasarrufi a kan ɗansa muddin tasarrufin ba zai kai ga zuwa ga saba wa Allah ba ko kuma shiga maslaha ta wajibi ta ɗan amma akwai istisnari akwai exceptions uba bai halarta auren da ɗansa auren dole ba wannan kuma ba ba ba hurubu ba bane shi ka doka ta musulunci ta shari'a musulunci ta yadda idan alƙali ya san cewa an tursasa wa yanin ta yi auren dole ya raba Inda dai har ba an fahimci akwai maslaha wajen tursasa wa maslaha ta addini ko maslahar kan kuma ya zanto la yatarattabu ala zalika mafsada babu cutarwa a haka cutarwa ta addini ko ta rai ko ta wani abu to ya halatta alƙali ya warware wannan auren ya sallama auren kuma ya nemi wanda take so ya daura mata aure domin wata wata wata banza ya rawaito a cikin musulun da isnadi wanda ke akwai rauni a cikin sa wata ta kawo kare iyayen ta wajen annabi sallama ko annabi sallallahu alaihi sallama ya mai ta zuwa ga wanda take su. da halatta ba shi ta manzo Allah sallallahu alaihi sallama yake cewa ana aurar da bazawara idan aka nemi umarninta sai ta yadda a ɗaura aure ita kuma budurwa ana so ka ba da izinin ta yadda a aura maka shi in ta yadda kuma to ariya ma kare ta kawace ce to ke ji an aura maka aure ko a ce maka rana kaza an sa miki rana wannan ba aikin ka bane aikin iyaye ne amma iyaye suna da hakki a wajen zaba wa ɗa kuma ko da kai yana da hankali in dai iyaye suna da hankali misali ka tashi ka ce ni ina so in karanta medicine mahaifin ce a'a ba medicine za ka karanta ba ka je ka karanta english language abin da ake so ɗan nan ya haƙura da abin da yake so ya karɓa abin da uban nasa yake so karɓa abin da uban yake so shine alkhairi ba san abin da Allah zai sa ba sai dai an hango cewa akwai wani kalubale a cikin medicine kuma uban bai gano ba wani ya halitta ɗan ya yi tana ce har ya fahimtar da uban domin uban ya yi. an fahimci wannan sa'annan daga cikin matsalolin da suke ba da ciwon kai akan abin da shafi harkar ya'ya da iyaye shine ra'ayi na rayuwa ra'ayi na siyasa ra'ayi na kasuwanci yanzu shi uba in a so sararin da ne ya fi san ɗansa ya aikin gwamnati shi kuma ɗan yana ganin cewa ba shi da rabu a karatun nan ba zai iya ba wanda ya kasuwanci don aka samu sabani to anan gaskiya maslaha tana ga wani a rinjaye yana ga wanda maslaha ta tattara zuwa gare shi shi dan nan baya fahimta ta ce dole sai yayi to anan gaskiya idan ya saba maka yayi abin da zai amfanar da kansa ya amfanar da kai ya amfanar da al'umma to bai saba wa Allah haka zalika a ra'ayi na maslaha ta siyasa dan uba yana ganin shi wannan shi ya fi dacewa da ya zama ya jagoranci al'umma Sai kuma sai kake gani kai wannan ra'ayin da babai ke gani ni kuma kawai na fi son wannan saboda wani abu da ka hango na maslaha shi ma wannan Allah ba zai kama ka akan wannan ba za a ce dole idan ku ya da sai ka da ya dama ba haka zalika ra'ayi wanda yake na misali kamar ina ganin cewa in zan koma gida in bata shi kuma babana yana ganin abu bataran sai sai uban ce to tun da ka zan nan din to ba ba wani abu da zai faru Allah ba zai kama ka da ba amma abin da ya saba wannan na abubuwan da muka yi bayani a baya da zai dauki responsibility na saba wa mahaifinsa domin Allah subhanahu wataala ya umarni da cewa da ya yi nisana a kyautata wa iyaye kishiyar kyautata wa iyaye kuma shi ne saba musu a nan za mu dakata saboda lokaci abin da muka yi Allah ubangiji ya ba mu ladarsa wanda kuma muka yi kuskure Allah ubangiji ya yi. استغفر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر Silakan di sistem masalah